لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون da waɗannan abubuwan bautar sun cancanci bauta ta gaskiya da ba su shiga wuta ba sai su da waɗanda suke bauta musu amma dukkaninsu da abin bautar da masu bautar duk suna wuta za su zauna a cikinta har abada ba za su fita ba